وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها إياكم الله أيها الإخوة الأعزاء وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا وبارك الله لكم في حياتكم وحسن الله وإياكم من شر الدنيا والآخرة عباد الله موضوعنا اليوم في هذه الجمعة المباركة العمل للدين إن قضية العمل للدين والبدء في سبيل إعلاء كلمة الله ودعوة الأمة لقيادة الدنيا بدين الله عز وجل وتعبيد الناس برب الناس سبحانه وتعالى ليست مسؤولية شخص بعينه أو هيئة أو مؤسسة بعينها وإنما هي مسؤولية كل مسلم على حسب طاقته وإمكانياته وقدراته وينبغي لكل مسلم أن يحاسب نفسه ويسألها ماذا قدم لدين الله لكل مسلم أن يفكر في سبيل في صالحة إلى الخلق فيخاف أن يكفر ويطلق وينزعج من ظهور الفسق والفساد وينزعج منك من من قلة الناصرين لدين الله لا يفكر في جاره فقط أو صديقه كيف يدعوهم وإنما يفكر في سكان الكرة الأرضية جمعاء كيف يدخلون في دين الله أفواجا هذه هي شخصية المسلمة التي تهمل الخير للبشرية جمعاء قال جل وعلا أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله عباد الله العمل لدين الله أول الواجبات وأعلاها قدرا وإن صفة الإسلام ليس منصبا تشريفيا يخير المسلم بين قبوله أو الإعراض عنه وليس تبرعا ولا فرد كفاية ولا مجرد أداء واجب وإنما فكرة الدين ركن من أركانه الضروري من ضرورياته وأساس من أساس من أساسياته ولقد كان هذا المعنى مستقرا عند السلف الصالح استقرار المعتقد في القلوب وإن من أوامر الأم وإن من أوائل الأوامر الربانية التي نزلت بها القرآن الأمر بإدارة تبليغ الوحي للخليقة يقول جل يا أيها المدكر قم فأنذر وربك فأجر وثيابك تطهر والرجل فاهجر وهذا المعنى شامل على أمة الإسلام فالعمل للدين سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه ومسلكه وكذلك سبيل من اتبعه إلى يوم الدين قال جل شانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين ألا يستحق المسلم أن يبلغ عن الله تعالى آية أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية أهبتي في الله العمل لدين الله أعظم وظيفة يسير إليها الإنسان فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر إلى أين أقامك يقول تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فلا أحب عند الله من المسلم الذي يدعو الناس إلى ربهم ويهذبهم إليه يقول الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته وأن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه إلى خيبر والله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله عن سمع مقالتي فوعاها وهتفها وبلغها فرب هامل فقه إلى من هو أفقه منه فلا قدر لمسلم يتقي صدرة دينه أن يتقاعس عن ذلك أيها الأحباب أحباب الله ورسوله العمل للدين وظيفة الأمور وليس محققا بوقت ولا مهددا بزمان ولا مكان فإنما هو وظيفة الأمور كلها هذا نوح عليه الصلاة والسلام يسف برنامجه في الدعوة إلى الله فيقول ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني فكما دعوتهم لتغفر لهم قالوا وأصابعهم في آذانهم فاستفتوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا فماذا بقي من حياة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام الليل والنهار العلن والإصرار ذلك تقبله للدعوة هل فتنت إلا تمسيها آمى الحياة كلها دعوة وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما ينزل به الموت قال تعالى أم كنتم شهداء إذ هبر ياقوت الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسي أمته ويذكرهم وهو على فراش الموت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم عباد الله العمل الدين مستمر في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء هذا يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام يعاني في السجن لوعة لوعة الغربة وعلم البعد وأهر الظلم ولكنه مع ذلك كله لا ينسى أبدا دعوته ولا رسالته فإذا به يحول السجن إلى مدرسة التوحيد مدرسة للدعوة يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون العمل في الدين ليس وقفا معينا على فئة معينة مثل ذلك الرجل الذي سبقه إلى الكلمة ثلاثة من الرسل وكتبوهم فجاء مسرعا لينذر قومه قال تعالى وجاء من أقصى المدينة الذي يسعاه قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسعكم أجرا وهم مهتدون فهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان كان مشروعه حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم في الدنيا حتى تجاوزت مكتوباته خمسة آلاف حديث فنفع الله به الأمة نفعا عظيما هذا إخوة الإيمان استغفروا ربكم ثم تبوا إليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله لقد خرج المسلمون اليوم بالتساهل عن دينهم وزعم أحدهم أنه إذا كبر ركعتين فقد سبق إلى ما لم يسجد إليه أحد ولا يعنيه حال أمتي ولا يبذل أي جهد في تغيير واجه المسلمين وربما لم يفقد ذلك بباله وأي الناس له عندما نتغافل ونتساهل عن ديننا خلق الله علينا غيرنا وأصبحنا تحت أسوأ أنواع الغزوات محاصرين من كل جهة غاية هذه الغزوة أن يصبح الشماليون عبيدا كل واحد يقول في نفسي يفر من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه ومن في الأرض جميعا سبعين به والوسائل المتحدة في ذلك هي تعظيم الأسس الاقتصادية من خلال الشركة المواشي من خلال سرقة الحواسي والإهالة بين الأمة الشمالية والزراعة التي كانت أهم ثروة في بلادنا وكذلك تهديم القواعد السياسية حتى تصبح الأمة لا قائد لها ذو كلمة نافذة التي تحترم وتتبع وأيضا من وسائل تلك القدوة تزيد الأصول الاجتماعية من خلال الفكرة الفكرية من خلال الغزو الفكري وفرس تحديد الأعمى وزعزعة الأمن الاجتماعي من خلال الاختلافات وضرب السورية وأبدأ ما يفتش قلوب الياسزين في حالنا هذا هو أن الأمة الشمالية لا تعلم أنها مستهدفة ولا تعلم من هو عدوها وأخيرا ماذا يجب علينا لابد أن نوقف الطاقة الموجودة الكاملة نلتزم بشرع الله جل وعلا نربي أولادنا تربية حسنة ندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة ونهتم بقضايا إخواننا المسلمين في أي جهة نكتم الإسلام بطاقتنا ثم ندعو ربنا ونتوكل عليه ونتضرع إليه إنه هو ناصر المسلمين dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki muna gode mashi muna neman taimakon shi muna neman gafara shi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu da tsarkin kawunan mu da kuma munana ayyukan mu cika wanda Allah madaukakin sarki ya tsayar da shi babu wanda ya sai da shi wanda Allah ya fita babu wanda ya sai shiryar da shi ina mai dawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ya ba shi da abokin tarayya ina mai dawa lallai annabi muhammad bawansa ne kuma manzansa ne kira ta amincin allah sabbata a gare shi da adayensa da sabbanta da dukkanin waɗanda su bi cikin su zuwa ranar alkiyama ya ku waɗanda suka yi imani ku tsoron allah gaskiyar tsoron allah kar ku kusura ku mutu ku koma zuwa gare shi face ku tariki imanin ku da ku mutane ku ubangiji ku wanda ya halitta da rai ta daya da kuma halitta ma wannan rai matarta ya halitta ma wannan rai ma da kuma yada da tsakanin su su biyu maza da mata a bayan kasa tsoron Allah wanda kuke roƙon shi kuma kiyaye zamantakewa da suke a tsakaninku lallai Allah mai sa ido ne akan ku da ku da suka yi imani tsoron Allah kasance na gaskiya zance kyakkyawa idan kun yi wannan Allah zai gyara maku ayyukanku zai gafarta maku da dubbanku lallai wanda yi wa Allah ta'a yi wa manzan Allah ta'a za samu rabo-rabo mai girma bayan wannan mu sani lallai mafi fitin zance mafi gaskiyar zance shine littafin da ya ɗaukaki mafi fitin gaskiya kuma ita ce shiryan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mafi sharrin ayyuka da al'amura su ne kagaggun al'amura da ake liƙawa cikin addini kowane kagaggen abu a cikin addinin musulunci da ibada wannan abu bida ne kowace bida kuma ɓasace kuma kowace ɓasa tana cikin wuta Allah ta'ala ya kare mu ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki muke roƙo da ya tuba mana baki ɗaya da mu duku da wannan tattaki da muka yi zuwa wannan masallaci mai albarka domin sauraron hudba ta wannan rana ta juma'a mai albarka Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku baki ɗaya a cikin gidan aljannatul firdaus Allah ya albarkaci ku ya albarkaci rayuwanku da kare mu da mu da ku baki ɗaya da dukkan sharrika na duniya da lahira. Ya ku bayan Allah maudu'in hudubar mutu yau a wannan rana ta juma'a mai albarka 26 ga watan shawwal musamman zan Allah sallallahu alaihi wa sallam da lafuka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya yi daidai da 23 ga watan mayu shekara ta 2022 mai lafiya kusan za ta tattauna ne akan diwa biwa addinin musulunci kuma domin ci gaban shi ya ku bayan Allah lallai yi wa addinin Allah hidima ba abu ba ne ba wanda ya taƙaitu a kan wuyan wani mutum shi shi kai ko kuma ya taƙaitu a kan waɗansu al'umma da ɗan da waɗansu ko ya taƙaitu a kan wata jam'iyya da wata jam'iyya a cikin musulmai baki ɗaya wanda yake kashina na addinin musulunci da yi mashi hidima domin ci har ya zamanto duniya baki ɗayan ta gari ana bauta wa Allah maɗaukacin sarki shi shi kaɗai kuma ta addinin musulunci shi shi jagoranci shi ne kuma a kan musulmai wannan aiki ne wanda ya rataya a kan dukkanin musulmai ba baki ɗaya wannan kuma shi ne personality shi ne wato cikakken aikata na musulmi a duk inda yake ya ku bayan Allah wajibi ne kowannen mu zai wa kan shi hisabi ya tambayi kan shi wai tun da yake ya tashi a cikin musulunci nan menene ya gabatarwa da wannan musulunci domin ci gaban shi wajibi ne mu yi tunani kan hanyoyi waɗanda za mu bi da gaskiya zuwa ga dukkanin talikai baki ɗaya mutum da cewa gaskiya nan ta isa zuwa ga ita gare su kuma an yi aiki da ita domin mutane su bayi gari salihan bayi wajibi ne ga mumini ya zamanto yana jiwa kanka tsoro ya tauye wani haƙi na Allah maɗaukacin sarki ko ya tauye wani haƙi na addinin Allah ko ya yi kwange ko kuma ya kisa shi gwargwadon iko gwargwadon yadda Allah ya umarce shi shi wajibi ne ga kowane mumini ya rika jin raɗaɗi a zuciyar shi ya rika jin zafi da ya ga wani fasadi da wani bala'i ya kullo a bayan ƙasa wajibi ne mumini cikin damuwa lokacin da ya ga cewa masu taimakon gaskiya sun yi karanci bayan ƙasa tunanin mumini bai takaituwa a kan karan kan shi shi kadai ko kuma ya za a iya kirawo wanda ya yake mafarkin ne ko a cikin shi domin ya gaya ainihin gyara mafi halayen shi tunanin shi yana faɗaɗa ne da cewa yaya za a yi addinin musulunci da ya a bayan kallon kasan baki daya zamanto mutane suna shiga addinin Allah kungiya kungiya da ku ɗan uwana masu albarka mu sani cewa da wannan ne Allah ya dauka daraja ta musulmai wanda suke al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar hakika su ne mafi fitiyar al'umma wadda aka fitarwa mutane waɗanda suke yin umarni da kyakkyawan aiki kuma suke hani ga mummuna kuma suke yin imani da ɗaukacin sarki ya kuma su fitar allah daya mu sani cewa aiki da yin hikima don cikin addinin musulunci ba abu bane ba wanda ya zamanto musulunci ba abu bane ba wanda ya zamanto fadda kifaya wanda idan wani ya miƙe da shi kashi kenan sai ka kane hannayenka kuma ka zauna ka ci ai wane yana yi al'amari ne wanda ya rataya a kan dukkanin kowa wannan ma'anan ya ci a cikin zukatan salafus sale a cikin zukatan kabata tun daga kasawa zuwa sahabban su baki daya na haka za mu ga cewa wato farkon abin da ya cikin sarki ya fara umarni da shi cikin alkur'ani shine ya ayyuka muddathir kun fa'anzir ya kai wannan wanda kake lallabe miƙe ta ki ta yi wa mutane gargaɗi ka girma ubangijinka sannan kuma dukkanin wani abu na shirka sani tantiki wannan ma'anan ba ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ciki kadai ba a'a wannan ma'ana ta ne dukkanin wanda ya imani da Allah ya yi imani da manzon sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma shine tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine ainihin hanyar da yake bi domin Allah ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah sai masewa wannan shine tafarki na wanda nake kira zuwa ga Allah da shi ala basiratin ana wa man ittaba'ani kan basira da ilimi da wayewa da kuma hikima ni da waɗanda suka biyo ni suka bi baya na suka bi tafarki na baki daya subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin sarki ya tabbata da Allah ni ba kasance da cikin masu shirka da shi ba yanzu a ce mumini musulmi a wannan zamani namu ya taka a ce ya buɗe baki ya yi magana da abin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni da shi da ko da aya ɗaya ce ta ce mumini musulmi a wannan zamani namu ya kata cikin da sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai har yana jin kunya ko kuma yana jin tsoro wannan waɗanne irin al'umma ne muke rayuwa a cikinsu abdullahi bin amr Allah ya ƙara mashi yadda ya ruwaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa balli ko anni walau aya isa ta kona ko ta aya ɗaya ce ba wai da ka isa wannan aya ɗaya ba kenan sai ka koma ka kame ba zai ka tsara ba a ana so a yau idan ka isa gobe ma ka maimaita jibi ma ka maimaita walau kuma koda mutum ɗaya ne kake kiran shi zuwa ga wannan aya ɗin domin Allah ya ce ba zai ce ko inna zikra ta fa'ul mu'minin tunatar domin tunatarwa tana yi wa muminai amfani ta kuma so ya Allah mu sani cewa aiki da ne aiki ne wanda yake mafi girman daraja daga cikin ayyuka na addinin musulunci idan kana so ka san matsayinka ka duba ka ga ina Allah madaukakin sarki ya ajiye ka kana yi wa addini hidima ko ba ka yi wa addini hidima in ya zan ba ka yi ma addinin Allah hidima lallai akwai abin ban tsoro ta kai za ta ba ta yi gaggawa ta canza ka koma zuwa ga yi wa addinin Allah hidima domin ɗaukaka shi. Allah yana cewa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wane ne ya fi kyakkyawan zance da wanda ya yi kira zuwa ga Allah yayi yi aiki na kwarai da kuma ce lallai ni ina cikin musulmai wannan shi ne wanda Allah madaukakin sarki ya fito. kamar yadda Hassan al-Basri ya faɗa a tafsirin shi a wajen wannan aya yace wannan shine masoyin Allah wannan shine waliyin Allah wannan shine ke fantacce na Allah wannan shine zaɓaɓɓen Allah wannan shine wanda Allah ya fito so a cikin bayansa da bayan ƙasa da wannan shine wanda idan ya roƙi Allah matsakaicin sarki Allah ya fi karɓar addu'an ahal bin sa'ad Allah ya fara masa yadda ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wa Ali bin Abi Talib Allah ya fara masa yadda lokacin da ya aike shi zuwa Khaybar yace ina rantsuwa da Allah ka sani cewa da mutum ɗaya ta hanyar ka wannan ya fi maka alkhairi fiye da a tara maka duniya ya fi maka alkhairi fiye da a baka manya-manyan jajayen rakuma wato a na wannan zamani ce mu ce ya fi maka alkhairi fiye da a tara maka manya-manyan motoci abdullahi bin mas'ud Allah ya tara maka yadda ya ruwaito hadisi shi ma daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa manzon sallallahu alaihi wa sallam ya ce lallai Allah yana girmamawa kuma yana ɗaukaka daraja yana sarkace wannan musulmin wanda ya ji hadisi ya ji zance na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fahimci wannan zance ya kiyaye shi sannan kuma ya isa jiki zuwa ga ƴan uwansa wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da yawa wani wanda ya ɗauki fiqhu ya ɗauki wani darasi yakan je ya kai shi zuwa ga wanda zai fi shi fahimtar wannan darasi da ainihin musulmi a cikin da yake matuƙar yana da dama da zai ainihin yi wa addinin shi hikima amma kuma a ce ya koma ya kame hannayensa ya zauna wuri guda ya ku bayan Allah ya ku ya Allah da manzanci aiki domin cikin addinin musulunci aiki ne wanda ake yi iya tsawon rayuwa ba aiki ne ba wanda ya taƙaita a wani lokaci zuwa wani lokaci ko wani wuri zuwa wani wuri a aiki ne wanda ya ciki ne rayuwar da ɗaya bibi an da nuh alaihi salatu yadda yake sifanta yadda ke cikin mutane zuwa ga Allah yake rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara ya ubangiji hakika na kira mutane na da dare da rana falam yazuhum du'a'i illa firara amma kiran da ake masu bai kara masu komai ba su dai nisan na sannan waɗin ne kuma zama da hamdu da kira lahum ci da nake kiran su domin ka gafarta musu ja'alu ahun fi adanihim su rika sanya in ya kansu a cikin kunduwansu suna tokewa domin kada su saurare ni ko su ji zantina wa asabu bar su sannan kuma sanya tufafinsu suna kare ainihin kunnuwansu sannan suka gaje suka toge a cikin kasirki suka yi ainihin girman kai girman kai mai girma ya ce lallai ne na kira mutane na jiharan wato bayyane sannan kuma na yi su a ainihin a cikin lokaci lokaci me ya rage a cikin rayuwa ta annabi Muhammad alaihi salatu salam dare da yini wato sannan kuma bayyane da koye duka ya kira mutanen shi zuwa ga Allah ya yi amfani da wannan dama ne domin ya kira mutane ya shirya da su zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ya yi wannan ne fitowar rayuwarki shekara dubu babu hamsin a cikin da guda ɗaya annabi ya kuma alaihi salatu salam mu yi dubi zuwa ga rayuwarki gani har lokacin da yake kwanta a kan gidan shi wanda ya mutu kusan shi a wannan lokaci 'ya'yan shi sun zo su zagaye shi amma bai ba yana kiran su zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki yace an shahada a idh hadara yaqub al-maut kun kasance kuna nan kuna kallo lokacin da mutuwa ta zo annabi yaqub qala li banihi ma ta'budu min ba'di lokacin da cewa diyanki ba za ku bauta mawa bayana qalu na'budu ilahak zan bautawa ubangijinka wa ilaha aba'ik da ubangijin iyayenka Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaq da ibrahim da ishaqa da isma'il suka ce ilahan wahidan allah guda ɗaya tilo nahnu lahu muslimun mu masu miƙa zuya ne zuwa gare shi dana annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya tsada ma ya mutu bar duniya akan gidan shi da mutuwa bai bar da awa zuwa ga Allah mu dubi zuwa ga annabi lokacin da shi ma yake kwanta a kan mutuwa wanda Ali bin Abi Talib ya ruwaito mana hadisi ke cewa wato karshen zance na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine yana cewa as ta as-sala ya sallah ku yi rukun sallah Allah hakima imanuku aymanukum tsoron Allah lokacin da hankayen ku suka halaka da ku bayan Allah aiki don ci gaban addinin Allah aiki ne wanda ake yi a koda yaushe ko cikin yalwa ko cikin kunci ko cikin tsanani ko cikin sauki dubi mu dubi zuwa ga nabi Yusuf alaihi salatu salam. an sanya cikin kurkuku ga duhu na kurkuku ga ainihin kewa da iyayen shi da ɗan uwan shi da ya bari ga kuma ainihin karkashin dalinci ya kasance a cikin shi amma wannan bai san shi ya manta da yin da'awa zuwa ga Allah madaukakin sarki ba yace ya sahiba ya cikin arbabun mutafarriquna khair anillahu alwahid alqahhar da ko abokana na cikin kurkuku shin wato allahin nan wanda suke daban-daban su ne suka fi alkhairi ko kuwa allah maɗaukacin sarki mai girma mai ƙarfi da ɗaukaka shi shi kaɗai shine wanda ya fi alkhairi ya ci mata hudu min dunihi illa asma abubuwan da suke bauta mawa ko bayan allah sunaye ne kawai waɗanda kuka kirkiro da ku da iyayenku Allah bai saukar da wani dalili a kan su wajen Allah madaukakin sarki Allah ya yi umarni kan a wa kowa ciki shi kai zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye walakin asaran nasi la ya'lamun sai da yawan mutane ba su sani ba aiki domin ci gaban addinin musulunci yi ma addini hidima bai taƙaituwa zuwa ga wata wato kungiya ko wata al'umma yi wannan aiki yana wato kwantana ne ya shiga zuwa ga kowane mumini mu dubi mu gani zuwa ga wannan karyan da Allah cikin sarki ya aika mata annabawa har guda uku sai bayan ɗaya suna shiga suna shiga zuwa gare shi amma suka karyata wato annabawansu sai ga wani mutumi bai yarda cewa wannan aiki ya taƙaitu zuwa ga annabawan ne kaɗai ba ya yi imani da cewa shi ma aiki nan aikinsa ne don haka ya kuce sai ya shiga cikin wannan alkarya yana kiran su zuwa ga Allah Shi ne inda Allah ya kusa sarki yake cewa wa ja'a min aqsal madina rasulun yas'a wani mutumi ya zo can wato karshen madina karshen gari ya zo yana tafiya ala ya qaumi tabi'ul mursalin dar kiran mutane cewa ku zo nan manzanni da suka zama ku hakika abinda suka zo muku jiki gaskiya ne mu dubi abu huraira radiyallahu ta'ala an bai kame hannayensa ba yace dawa ko kuma ci gaban addinin musulunci yana hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam aikin da kasance yana yi dare da rana shine kokarin haddace hadisi da kuma domin ya ci zuwa ga bayan Allah Dan haka aka ruwaito da hadisai dubu biyar da wato abu huraira Allah ya ta'ala ya tsara masu yadda wato waɗannan hadisai suka amfanar da al'umma baki ɗayansu mudubi imam bin talaba wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi manzon Allah ya ce ya koya mashi arkanul islam ya koya mashi rukunai na addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya mashi sanar da shi su sannan ya juya baya yana tafiya zai koma zuwa ga mutanen shi ya ce wallahi la azidu ala hada wala anqus ba zan ƙara komai da wannan ba kuma ba zan rage ba amma bai tsaya cewa wannan aiki da yanzu ya musu musulunta ya takaitu zuwa ga annabawa kaɗi ba yana komawa zuwa ga mutanen shi sai ya dinga shiga gida gida yana cikin da isa da ta wal'uzza duk da wannan alkali da suka zo kuna bautar mawa duk da wadannan latin uzza ɗin bai gusu ba yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah ba su sai da mutane suka shiga addinin Allah kungiya kungiya Abdullahi bin Abbas ya ruwaito hadisi yake cewa wallahi bai yi yammaci imam bin Talib a ran da ya je wata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga mutanen shi bai yi yammaci ba face babu wani namiji ko wata mace a cikin al'ummaci face sun yi yammaci suna musulmai a cikin aiki ne wanda bai su aikuwa zuwa ga waɗansu al'umma a bar waɗansu daban idan muka yi dubi a baya bayan nan za mu ga irin manya-manyan ayyuka da manya-manyan malamai su yi domin ci gaban addinin musulunci mutum albani na su addinin albani wanda ya yi addiyai wannan hikima rayuwar shi gaba ɗaya don ci gaban addinin musulunci ya jaddada ya sabunta ilimi na bangaren hadisi da ya yi manya-manyan ɗalibai a bayan ƙasa mu duba mu gani a cikin ƙasarmu arewacin najeriya mu dubi sheikh muhammad awal albani kariya wanda ya yi hikima shi ma domin gaban addinin musulunci har ya wa mutane manya-manyan makarantu da suke yaye musulmai masu ainihin cikin addininsu mu dubi Sheikh jafar mu dubi shek ba dukkanin su Allah ta'ala ya rahamce su ayyukan da suke sun yi aiki mai girma sai kuma yanzu har ka ɗauka cewa aiki da ta kai ba zai taɓa ba zuwa nasu ba ba zai taɓa cewa kamar nasu ba a'a yi ƙoƙari ka bayar da wannan hidima ta ka gwargwadon ikon ka gudan halin ka gwargwadon abin da Allah ya hore maka ta yan kwana masu albarka abu ne na ciki abu ne na damuwa da ta waiwaya ta kalli al'ummar musulmai musamman a arewacin najeriya lokacin da ta ganin mutane kowa ya kame hannun shi yana ganin cewa yi addinin allah hikima ba aikin shi ne wani ma ba ma ya tunani a cikin wannan kowa ya kame hannun shi ba ya tunani a cikin yan uwan shi musulmai da za a yi su samu rayuwa yardadda da za a yi su samu yanci ke rayuwa da sarkin allah maɗaukacin sarki yayin da muka zanto mun gafala mun rafina mun jahilci halin da duniya ta ciki a yanzu sai Allah madaukakin sarki ya tsora mana waɗanda suke kafirai kuma su su ganne mu nan mu rasa yadda zamu yi duk sun zagaye mu ta kowane bangare duba mu ainihin irin yaƙi da suke a yanzu mu mu cikin wata Najeriya yaƙi ne wanda yake cikin mafi munin yaƙi da ake yi a bayan ƙasa yaƙi ne wanda yake ake kiran shi da suna yaƙin sunkuru wanda ana ya ta a ba masu san wane ne yake ya ta ba mu yi dubi mu gani an ji hanyoyi daban-daban domin an cimma manufa wanda mafi girman wannan manufa ta yaƙin mu da ake yi a wannan zamani namu shine ga cewa musulmi ya wayi gari ita kawai yake kira nafsi nafsi ta sai na nake yi ta sai na nake yi mu duba mu gani mun fara shiga irin wannan yanayi wanda abin da ake so a kai mutane zuwa gare shi karshe mutum ya zama yana gujewa mahaifinsa, yana gujewa matarshi yana gudun shi yana gudun dukkanin waɗanda suke kewaye da shi yana ma gudun mutane a bayan ƙasa saboda kawai ya ci da daren shi a wannan al'amari ne mai ban tsoro al'amari ne mai ban tsakanci an ta hanyoyi da daban domin a tabbatar da wannan a ainihin wato kasashenmu na musulmai musamman a arewacin najeriya Da cikin waɗannan hanyoyi da aka bi ana kokarin an tabbatar da cewa an rusa dukkanin wani salo da nau'in tattalin arziki wanda yake a arewacin najeriya hanyar satan wato a dabbobi da ake kiwo da kuma je mutane daga tafarki kuma da mun sani cewa waɗannan suna da cikin girman tattalin arziki a waɗannan ƙasashe namu in muka yi dubi za mu ga ana kokarin a zamar rushe dukkanin wani salo na siyasa wanda yake ana san wato a kumbin musu waye gari da zamanto babu ma wani shugaba wanda yake da kalma ɗaya in ya faɗa za a jimawa wannan kifa za su a yi aiki da ita wannan abu ne mai ban tsoro yan tafi da ku tsoron allah domin da ku ne ake amfani wajen kirkiro rikici da ku ne ake amfani wajen kirkiro takin takina waɗanda suke kai zuwa ga zubar da jina ne bai na haɗa hotunan malamai da tsararru a cikin social media yana daga cikin abin da yake sanyawa ka damuwa lokacin da buɗe facebook ko kuma buɗe twitter ko wani abu makamancin wannan da an kawo hoton malami idan za a bayar da labari a gisan shi ta samu wata fitsararriya da suke tsara kuma ta a sanya ainihin hoton ta a gefe ya ka kuma da ɗauki yanci a kan wannan hoton ka tana da yanci a kan shi babu wani wanda ya isa ya ɗauki hoton ka ya haɗa shi da wani a izininka amma mu duba mu gani manya-manyan malamanmu sai a dinga ɗaukar hotunan su wani lokaci ɗan jarida ta yi wani lokaci ɗaya kun mutane ne a cikin ɗari suke yi da wannan sa, za mu kai matsayar da ba zai kashe tabbacewa tsakanin malaman ba da su waɗannan Allah ta'ala ya kare mu domin duk lokacin da ka kalle hoto daga cewa wannan hoton malamin ka ne kai karan kanka kuka da wani girmamawa da ta kai gare shi to amma kuka kalli ga hoton shi kuma ga hoton wata karni ya tsirara wannan bai daɗi ba ya kamata mu yi gaggawa da su mataki irin wannan in ma ya samu a sanya doka ji ya ɗora hoton wani malami tare da wata tsararriya a cikin social media lallai a kama ta a hukunci shi shugabanni yan siyasa malamai su tsoron Allah zuwa addinin Allah hidima kada ku mace kafirci a kan musulunci an kashe gora domin ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yawa ko suka ta gaba cikin amma da an kashe ƴar mu musulma da ta har guda hudu amma abin ban mamaki kowa yayi yi su mafi girman ma abin da ake faɗa yanzu shine wai suna cewa wannan wato bidiyo da ake yadawa na yadda aka kashe bai a bayi bincike a kan a gashi ba ingantacce ne ko ba ingantacce ba abin ban mamaki ita kora an ce a yi bincike a ga ya inganta wannan abin din an yi bincike a kan shi don ni shi wannan za a ce a ake shi wannan da musulma ce aka kashe a abalai ce a tsaya an yi bincike ma an tabbatar da yiwon a ce a ai ba ma yanzu ne da yiwon a ce wasu shekaru ne ta baya da yiwon a ce makila ba a claimin cewa ba ma a najeriya ba ne gaba ɗaya jin mai faruwa ne duka wannan da domin baiwa ainihin kafirai goyon baya da addinin musulunci da baya wajibi ne ga kowane musulmi da yi aiki domin ci da addinin Allah al'ummar musulmai da kuma arewa mu yi riko da addinin mu mu tsaya mu yi masa hikima ana yunkurin a an hargitsa mu ana yunkurin a an kirkiro mana abubuwa waɗanda za su tunzura mu da mun tayar da hankali muna ainihin mun shiga ciki wanda waɗansu kuma za su yi amfani da wannan dama domin su sun shigo sun samu riba sun yi sace-sace abubuwa da kuma dama kuma a wannan lokaci da zaɓe yake fuskantowa kuma ke a ga an wajibi ne ga musulmi so a farke ki yana hangen inda ya kuma yana rukun da addinin cikin da yake yana daga cikin hanyoyi da ake bi domin an taɓa ta wannan yaƙi da ake mana wanda ya yaƙi ne na sunkuru daga cewa duk wani wato tushe na zamantakewa da cewa an rusa shi ta hanyar tabbatar da wato bibiya da kai kayan da kai da kuke musulmi wanda Allah cikin sarki ya baiwa hake na musulunci kuma sabar wannan hake naka ta koma kana jin kafi a cikin ban mamaki da wanda ya ce bai gani yana gani da idanunsu kuro-kuro kaci kuma ya samu wani wanda yake makaho ne sai rike rigan shi a ce ya yabi da wannan makaho ya mai jagoranci shi kuma sai kula idanun shi wannan ƙarfi da mun ganganci ba ne ba Allah ta'ala ya tare mu yana daga cikin hanyoyin da ake bi domin a ga an ɗaiɗaita al'umman musulmai a kirkiro wannan sace da ake yi na mutane a kuma buga masu wata irin wato fiya a buga masu wani irin haraji a cikin wanda ke sun biya shi mafi ban tsoro wanda muka a cikin shi shine jama'a wannan abubuwa da ke faruwa mu ba mu san suna faruwa ba musulmi ma bai san suna faruwa ba wannan tsaye ne na yaƙi da ake kira combat and overt operation tsaye ne na yaƙi wanda sai ana yaƙasa abu na farko da san wanda yake yaƙasa abu na biyu sai ana yaƙasa ko ba ka yadda ana yaƙin ka bane ba ma ka taɓa ana yi ba wajibi ne sai mun farka da muke yi dole ne karfi muke da shi mai da muka kwantar da shi muka koye shi muka bacci kuma amfani da shi wajibi ne mu ci da shi zuwa ga fili mu yi riko da addinin Allah mu ta da ƴaƴan da tarbiya ta addinin musulunci mu ainihin kira mutane zuwa ga Allah cikin sarki da hikima da kuma mu damu damuwa a cikin uwan mu musulmai da suke zamanto mun samu da halin da suke a ciki mu yi wa addinin Allah hidima da dukkan karfin mu mu roƙi Allah cikin sarki ya taimaka mana mu kaskanta da mu zuwa gare shi sai Allah shine mai taimakon musulmai Allah ta'ala ya yi mana muwafaka da muka tsaro a nan Allah ya tsara mu gidan aljannatin daus Allahumma zayyin kubbana wa yassir hisabana wa amin khawfana warfa darajatina وكفر صلاتنا واكفر سيئاتنا ونسألك الغلا من الجنة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله